العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbatar Allah salatu ya ce ci da yamin ciwon yanzu da tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da karatun daga littafin min usul aqidati ahli sunnati wal jamaa ya Sheikh Salih ibn na udu ya hay'atu kibar ulama al-mamlakat al-arabiyyah as-saudiyyah wana ta fara wani man gaga ko ke dai wanda mina kai da ahlus sunnati wal jama'a jo buwa na mina kai da ahlus sunnati wal jama'a shi bude zulla mu to da shi ko mm. ya mu ji biyayyu ya har da ji foro da lemban sai ci yana amma da foro da lemban sai ci ezugala mitwa bagomo ko eneji make unci majile mbaso kwana ezugala mitwa ko mu ba ya mu bi alkhairi ko mu ba duya mu la kuruje tie bina kuna aga tiuno mu ga ke shishi ga bane da shi jinne mbaso ko nga jiki na nga tiya gan wa dagun amon ebona na fi fasadu duniya wa dini ko kuma ga mallawon da ya bude wun lagi wulu asali wun ko ndo mini usu da zila gangani bi khawari jiji na je ga mini addini bu na fi agu kwadan fitina musulmi ji ake da shi musulmi ji gan kai da ci to ga shi mu to kafiri <coughs> kafirci gbangba na cici na ya kawo mutu jajiyu ai zalatu shubatu jiyu inda shubuwa ndo kai ngoto ya ji ngowe wa ji to musulunci osa nishan wajin ko yahudanci ko nasraniya yamma e da kago ne ga cin ayu jikiyo yu yayi wa taqullaha mastata'tum al-qudratu manatu taklif ko yamma ne ga ga ya gu wale ba nan wa mana ga ce kiyayen nga ci alheri na wallabi nan ko maɓe ko musulmi na ji ji ajali dan ekunye fiti na ji obe gugunye goshi ci ji na adokun ga adali musulmi na ji ji fi gugunye ki na kafiri ji wani Allah ga al-aslu saris salamatu qulubihim ga min usul ya al-sunna budon ya ba al lili wa alisuna ti wanda gintara shi ya ashabi rasulullah ya sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam gawa min usuli ahli sunnati wal jama'a min usuli ahli sunnati wal jama'a jibudan salamatu qulubihim ya ba ladi aminci wa sunatin gangan bigin tarashi li ashabi rasulullah ya sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bidhalika bi zalika kamda ce jaye da ya ci في قوله تعالى بانوجيغا لما ذكر المهاجرين والأنصار كقنوت مهاجرون جيب أنصار جينا وأثنى عليهم ومدجيانا قال تعالى تشن لاتنغا والذين جاءوا من بعدهم يبيزم أبونا ya kulu na haja rabba na ce ce gifin lana fa yi wali ya kuwa ni nan lazi na saba kuna bil iman begi ne shi zobe imani na wala ta ji alfi kulubi na gillan lil na amanu wa mogalan nan wadda ya gbanyi buya zai ja imani jina ma rabba na ce ce yi innaka ra'ufun rahim lalle tuyo na wadiya gungangani da tausayi na wa amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya tunge da ya gani bi sallallahu alaihi wasallam ga la tasbu ashabi daga ji sabe ji to kuma fa allazi nafsi bi yadihi ji kutiba ya suna rai mi da gubo ne law anfaka ahadukum mithla uhudin zahaba e daga ga da mi ne yabo mutu dukiya da je pat da je patiye uhudu na zinariya ma balaga muddi ahadihin wala nasifa e za tun mujji ni ko gafiye muddi na sabi latorana khilafan lil mubtadi'ati wato na li in bidiya ji ba min rafidati ye min rafida da shi aji wal khawarij da walij allazina yasbuna sahabata najaja fe ji sabi anibi to ko waya ji hadu na fada ilahu amma na fi lanyi al'ada falajina waya ra'a lusunnati mina akida lusunna budon annal khalifa ta ba da rasulillah sai dai halifa zuma ya tuce ya tuce a da mu sallamu ne khalifa ya mafarin ga bakarin sai na bakaro ثم Umar كان ganci Umaru ma Usman kan ganci Usman, ثم علي kan ganci na Ali radiyallahu anhum ajma'in sai cuje da biyan bayinu faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula yana ga la aibu ya khalifan ce zaini mai zan na joran fa huwa dallu min himari ahlihi zan na giga tata giya zan nuji ni mukhalafati nassi yawan wale nassi ba wali ijma'i wale jima'i ba ala khilafati haula'i ala hadar ala khilafati ya wulaya ala hada a tartib ya ce khalifanci ya zane ya kyan na biyu lami tube shi da hannun wanda manya ya gana zane ya sahabi na gai zane ga gumbi a nabi sallah sallame ma yi ma ni ji gani duwi ma ji hanjali ta ce addiniyar musulunci wannan sahabi annabi ji sakwai da jin bayan la kadar radiyallahu anil mu'minina izi yubayuna ka ta ta shajarati lalle sakwai da ji gani biyo sakwai da ji gani da mu'mini ji na yawa, feji bayawa karkashin shigona sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke ki fabiyayi da kattaba Allah wa ala nabi wal muhajirina wal ansar ko sai ce fabiya na biyu fabiya muhajiru da yiwu mafarin gani bai ansaru shi sahabe shi ya anabi sallallahu alaihi wasallam eh wa zai bibiyo zuma na yafi ba ga fari ya a nabi shi mai gajiya to kuma wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sai eh, biyo zuma gona ga coci ci fabiya bai gine shi da gani bai imani na sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga shayo na ce ci fagen da yi nan annabi ga a gaji sahabe shi ta kuma latar su subo ashabi lau an faka a dukkan misla uku din zahaba ma balaga mudi ahadim wala nasifahu sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya bushara bi aljanna ga zan ne ga da koyo badro na da aljanna la yalijin nar ahadu shaida badro hudaybiya zan na da hudaybiyo kuma da ku da badro na wa lona inna allah tala ala ahli badr fa qala malu ma shitum qad ghafartu lakum koi jira ne ko annabi hmm. gali yuballiga shahidu minkum alghaiba zane ga dambo na wuya zai dambo a nan zane shi ma dambo a ci wuya ya yanzu yi su abu ne haɗe a nibi na ce ce kuntum khaira ummatin ukhrijat nasu na nazirtum wucin ye haɗe a su a sanar ga fi gaba gaba ga dai yi gboro boy na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ce shi ga man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi na zane ga jiyan nan wuya waliyan sokona sai ci gan wa gun zaun ci na ni nu sai waliyan sa ko ne sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam adabu da bugo sai bayar da sa ko ya sahabi annabi je la ko la kadar bi Allah anil ba yi bayunaka ta ta shajara sai ba gafara sahabi je annabi sallallahu alaihi wasallam sai liya ya be daraje sai liya ya be cinwe ga sai ji sahabi annabi ta koma ga sai ga gadidi ya ci abuwa fitina ne maji faruwa tsakanin sahabi shi wani amisun sunwa ko ji gani ku sahabi ne dare jushi kin ganin wanda fana gaza kile daga fana mawana da fana wasu ne feji bada feji na fila fe fiyazun fe cin kura nufa wutan dondo ngo ji gani ku a biya be ka bayiri ya a be so gairi ba na ga ju kan bai ni ona ngo je gun biya ni biya ku hmm. e wa da daraje so biya ni a so biya ni biya sabi ku da sabi ku na e za mu fari da wani ji gogani na e bugo la takum min qaumin tala hau bi dinihim fatatanu fi ahli alhadith wa takdahu

parts of bahrain hufiya ne fikin kici bono yemman bono bata safu ne su a nibi dige jiki a nan gita ko jibo ja'alu masabbata hum ta'ama abunan ta'ama hulukihim fallahu yaqtawha min al-azkani to ko kirki kirkiji nga jiki a nan nga jito rubawa wuce ne lagi sabi a da ko su ko ya ko ji gane ku ndo ci ga sahabi annabi jaji kafiri ndo ci ga sahabi annabi jaji ridda ndo ci ya jina na sha kazafi ga wayacin da kan bi asofi ndo ci ga ibili zuma sayyidina amru bon wa sayyidina amru ga da gburugo batan ne a akida shi ajiyo rafida ji Allah kiyaye mu bi khawarij ji na goga wa rijiyo to a sai yi mutunci sai na ali ko da ibn abbas shi da zanyo ci shi ga malla ya ba la ale ga wancan ba su ku goyen sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi inda mine yake bo inda mine aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo khalifa ya mafalma sayyidina abubakar kaganci sayyidina umar kaganci sayyidina usman kaganci sayyidina ali zagunin na kemna lamitoji daraja wani kemna lamitoji khalifanci wani a cin hake lamitoji daraja ko mun gane wallahu ga ya zandoro aibu mini abu mu o ma de ne ga zandoro mini abu mu al aslu sabi mahabbatu ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bane zaje ya zami shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam na ko wata walli wata wallihim dan gani be kaunana wa de ya de zumana wa ne, ga wa min usuli ahli sunnati wal jamaa mini usuli na alusunnati wal jama'a budan mahabbatu ali baiti rasulillah waje boya zami shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko wa tuwallihim amalan bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa moje zumato ya zami annabi jo moje bo ya bi kaune e gina ga na annabi sallallahu alaihi wasallam ga uzakirukumullah fi ali baiti annabi gan zami miji me sai tuye kila marabu da ga ya kyamare wa min ali baitihi min zami shi ya annabi o mo azwajuhu imiji ya annabi sallallahu alaihi wasallam ummatul mu'minin naji najiya mu'minina radiyallahu anhunna sai cuje da gani yayi wa ardahunna faqad qala Allah ta'ala hakika su kuma latune ga ba da ma khatabahunna bi qawlihi zumanna su ko ga bayi na ba doji ga ya nisa annabi ya yayi miji ya annabi wajja ilayhinna nasaiha uja nasiha shi wa wa'adahunna bil ajri lazim kuma jali kawai ladanin wacce ne inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa alal baiti sai cewa gun la yasakulu fi abu yaye zani anabi shi wa yutayirukum tatyira wa gun la yuli matukayan lili gawal aslu fi mene asali ya ce za mu shi yana bi sallah sallam wani karabatun nabi da ya ba nabi na dan yushi wani muradu bihim huna da na mai kwagayen babon nonon asalihuna minuhum khasa da na shi da kirki especially da kirki tsakanin abu wa amma karabatu gairu salihina amma zane shiga idan giya ni da matsabu amma gairu sari na aji zakiri kyanin falaisa lahumul haq ade kiyayen ade haƙƙi da lamarin nan ne ga gube ba ka an ya bi lahab kin da giya ni bi ne ga abu lahab nan wa man sha ba a wurin da zai biyu ne qala ta'ala so it's not tabbati ya da abi lahabin wa tabba e gwagu baban ya abi lahab aji kiyo gafa mujarrajil qarabati min ar-rasuli son bayan nabi sallallahu alaihi wasallam kawai walimtisabi ilayhi da ya zula mini wujudu ba nabi min gairi salahin fi din ya zama da ya ji tana dini ba la yi guni sahibu min Allah shay'a da na ga je yi ruci nan ade ku gina kun ke wita su kona qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya mashara quraish ya quraish cishi ishtaru anfusakum ya mine shi la guni ku min allahi shay'a a ku kiyaye daga bai ta sako ba ya abbas ya wa abbas amru rasulillah da ya annabi sallallahu alaihi wasallam la guni ka min allahi shay'a a ku kiyawo ita ce ci ba ya safiya ya safiya amma rasulillah gogo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam la uguni anki min allahi shay'a na ku kyawai ta yace ci ba ya fatima ta bintu muhammad ya fatima ne ya nabi muhammad na salini min mali ma shiti gimi ga min ya dukiya na gaba wani amma kyore la uguni anki min allahi shay'a ne ku kyawai ta yace ci ba wa qarabatu rasuli ga dangi shi ya tuci annabi sallallahu alaihi wasallam as-salihuna na ji za kirki na laum alaina haqqul ikrami adi haqqi ta ci boye yi jiki yi yiwaci wal yi yimide boyiya wal itiram yimide cinwiya wala ya yajuzu lana a nagulwa fihim na ya gbeke ce na marabana fana takarrabi ilayhim bishiyin minal ibadaci al ibadati yace ga ga in bi ya yi ibada da watson bayana e ji ya auna ta kira fihim annahum yanfa'una ko yanzu dubi akida no ce tiyan zami a nabi jo ga hadi amfani da tuna Allah ya zai zage jibuta yana au yadruna ko Allah ku taza kaga wajibuta yana min bi billahi ban bi Allah yana ya Allah subhanahu wataala ya kulu li nabi wanda ce ce ga nabi ga kul inni la amliku lakum darran wala rashada kul ga ga inni hakikami la amliku lakum don ran miji mallaka wa ya gundo rayuwa wala rashada ko mace ji mallaka wa yin amfani ko ba wundo rayuwa ya amfani do rayuwa kul la na si nafsi naf'an wala darra ya Allah amfani do ya ci ta miji mallaka amfani ya ta ci mu ko eguwa illa ma sha Allah da gwe na ce chale da na walau kuntu alamul gaiba da mi ga da ilimi gaibu ne lastaksartu min alkhairi ya dokun be alkhairi ma'ana ya dokun be alkhairi dai ko wa ma masani yasu'u eh dai ma tsomiya fa idza kana rasulu kazalika annabi sallallahu alaihi wasallam to fi ni fa kaifa bi gairi cewa bai ga yace da kyau wajuna na fi fama ya take duba dun nasi ina zanu ce ta bankuro mimman yantasibuna liqarabati rasuli min zai yaji min ya baga to ba ni bi fa. itiqadun batilu akidu wani kina na gyanin yi cina ta wale gan ala ga alul alulbaiti jije pa ta tare je pa ne imiji ya shi bi sallallahu alaihi wasallam ko egi shi ya bi sallallahu alaihi wasallam alu ali alu aqil alu abbas alu jafar zane kpata zai ga kiyo alu albaitiyo ko waje boyayya waje kaunaya waliya da daraje waliya da mutunci wa sai je boyayya sahabi annabi ji wa fe na alulbaiti ba wa ma de boyayya alulbaiti ji wa fe ji kiyaye wa fe na sahabi ji ba faka ka annama alun nabi wa sahabu ruhu yadumu jami'aha jasadani mun gane ta bani a zami shi ya nufi sallah alaihi wasallam fa da boye ali riba an kuma wai ta baiti kun ta tatheera ko imi shi ya nabi adamin ya alalbaiti wata wato ya nisa nabi ko lastun ka hadin minan nisa in takaituna fala taqda ko فاسمع الذي فيكم كنا قولا معروفا كو wanda fi wanda sai yanzu har zanu sotu da za bu gaba wuce ba shiga inda ma yuridu lahu li ziba hukum li ta halal baiti wa tayyidukum tatyira wa le ga aya wuce bene ci miya ni bibo ko ba ne shi aje shiga dinan suku a ga tangole ne bata

ko ji gane ko shi a ji na kinin wanda wacce ba ga ga sai na ali fatima ko hassan husaini wadi ya belele ya shi a ji benin zuriya husaini bane ke ne bai ya bayani ba zan dogon ya sanya a in ba ba ni ga ma majin nan ni ma ka ta daraja bun san ke da daraja ga husaini je mun goci gun ta ci ga wuce ne player ko da ne ga sharu banu nan eh aka kuna ru ko fari sarin ko mun gane za a wani sai na mu mun ta kijo gi so imi e egin zagi e tun e e fari saudi kiyo uje wo shi a ci gan a ga lab-lab ni umar sai na umaru ga ha ya ja ni bi dabo nga nga ayo a ci alaya biyu a ci alaya husaini wajen gani ako alaya husaini gaji na zuku waɓe na dabo na shi ajele shi aji a akida na shi ya zaɓe yin majusiya yin silsila yin majusiya ci fi yi na. family sasan ne fe shi ti ebu tajiya in zamanin farisiya nan zamanin daular farisiya nan so nga yin zagi wuce mini abu nga jiki an nga laya Hussein ba ni da nan so egi na yin zagi wuce mana zugu a ga a ga yi subsequent imamu gancin ya kuwa jiga da wa iya gairi nan wale gan elemente kabilanci bai fari sai ga ke lagun lamarin wuce bo ko mun gane so shi a gai miya na biyu da ba na na adija su ɗan gina jike a na biyu na su kuri Yeah, ngoli amanga ga alul bait ne ga gunin ngoli zane za kiriki unte ko egboro ne wi zane be shishi unde jimi unde ankele to ngi ya wi alul bait unde ankele to ngi ga unde akida ali tizaluna na. da ju khawariju ko da ju rafidiyun ko ju akida da ko tu inda idan jihari da mu jiki a yan ungoto musulunci in ga wale na je gari da ni zai wuce wa jiki a yan wa jewa mana buta bi a malulan misri bi na sabu mana buta bi na kya ba ne dan jihari biyu amma ga ne ga na malamin da ga alin nabi humu atba'u millatihi min ajamin wa min arabi laula annan alin nabi humu atba'u millati min ajamin wa min arabi ko alin na illa karabata ku la sallal musalli ala المصلي abi lahari A ne gan argument yes video sai alul baita bi tariri ya matsala wuce maganar jallawa la fami fi fadli salati wa salami ala muhammad khairul anami ya ibn qayyim wa laga wacce ba ni sheshfe shirayi wa alihi allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama ba ni wa ali muhammadin ga buca bayani wa ali eh nukta wanci kawai peji kama kai mi ya ni pata wala ibe falle ni rindo ebe oji mgbe anya agha egogo wa ali ihe na-ekpari dịnụ ebe ogo ezo gan wuje tsoba a nabi kawai umalo fikirki an ga wale wa kuke a za ko ngamala a nabi sallallahu alaihi wasallam yawo abbas la an kamina la sha mi a kuke a wai su fuba sofiya Ni a kuce a waye ta ya ce cewa fatima ne giwa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi ce laguni an ki min Shai a adan kuke ne kuke a waye ta ya ce ce na da na yi za tun ba ci yana nabi sallallahu alaihi na lori ake yi wa ci yi dai boyayya Iliya ilẹ̀ ẹgbẹ̀ kí ilẹ̀ ẹgbẹ̀ matsayi ake wani ta ce yi wani a mai za a ke gbeto a ibina ta ce lata bulu fi dinuku e ji kuti bai zami a nabi jiya da su ko ya ji kuti wa mun kana alifa fali alif billahi au liyasmut ko e ji tawafi a kan bari zami domin ya lulbe shi buwa ko e yi e zai ya abdu ngawi abdu jafar abdu abbas abdu ali Abdu husaini a da shi mai shi shi da ga abdul husaini sharafu jini musawi yóò lè sinú ní pátá jù kí a ń jí wà nyà ní pátá mílí àná àwọn ègbùlú òṣìwò ń dán alùlùbẹ́ ti dé ìlìmíyàn gẹ́ ìbò a kúrò jíká ní ọkú ẹgbọ́gọ́ wà lẹ́gẹ̀ ẹzù láwùsùn lẹ́mọ̀lẹ́ mẹ́jì bẹ́ẹ̀niọ́ أستغفرك